أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم نعم.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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan zai fara musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane mutum alhamis Allah ya hore mu ya ba mu iko mu haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mai bi na alkur'ani mai girma hmm. yau ma wannan yammacin na goma ga watan al-muharram shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga maka zuwa madina zuwa yau da kama shekara dubu hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da yammaci 25 da biyar da watan shidda miladiya dubu biyu da ashirin da shidda insha Allah za mu tashi kan karatunmu da muka ajiye mu yi karatu a suratul safat har muka kawo inda Allah ya ce abin da ya ambata ma ta aljanna na kyakkyawan sakamako kyawawan gidaje kyakkyawan abinci kyakkyawan gurin zama mata zafafu ya ce inna haza la huwa al-fawz azim wallahi samu wannan abin da aka ambata da ni aljanna wallahi wallahi shine rabo babba hmm. kuma da haza domin samun irin wannan sakamako fanni amalin amini sai masu aiki su gwagwarmar aikata saboda neman wannan sakamako ashe aljanna aiki a kai na bita Allah ya abda ita kuma ya yi umarni a wani hadisi almanzu Allah cewa inna fil asallahi zaliya haja Allah ta zagare ta tsada ita ce aljanna wa inna fil atahul janna binda haja Allah da yake biyan mu'minai da ita ita ce aljanna madaukakiya ita ce Allah ya ce ai gwagwarmaya ai ta diga saboda ni an ka same ta samun ta shi a babbar rabo nasara babbar da ba a sake wahala ba a sake hasara ba a sake rashi ba a sake wata ba. Tumma hmm. na tabbas Allah ya ambaci sakamakon muminai yanzu kuma nan inda za a ga inda za mu Allah zai ambata mana abin da ya tana za ga waɗanda a shararu mutane cikin gidan azaba hmm. don a da bambanci tsakanin ɓangarorin guda biyu شيء الله Allah كسي sarki sai أقبع a gaba a أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم الله يسي أذلك خير نزلا ينزلنا بأك أكأم بطاوة جاء الجنة أنا إيم الجنة خير ضيافة واتم نعمة الجنة تك متيتي تشير ضيافة wa ata'an da kuma kyauta mafificiyar kyauta ita ce mafi zama alkhairi am shajaratu zaqqum ko kuma ci itaciyar zaqqum Allah fi fi jahannama wanda ke kira saboda bala'in ta ci wutar jahannama take kira ayyuhuma khairu wa afdal da mai hankali ya duba wanne ne daga cikin su mafi fici kuma wani ya fi zama alkhairi bal fawakihu ya'yan kayan marmari wasimaru da ya'yan itace da amu a hadin jannati ci maka ya aljanna wa shajaratu zaqum amu a hadin nari da kuma itaciyar zaqum wadda aka tanada don ta zama abinci ga yan wuta ci ruwa ne ne ne ne da gama ga mai hankali kan mai rabo ya san ya fa Allah zai tara za ga ne ba ta sai da sakamakon azabar da yayi ga kafi ka ce wal garad min hu tawdith al kuffar ne da wannan tambaya zargin kafir Allah ya ce to in ba su sani ba su sani inna ja'alnaha إنا جعلناها فتنة للظالمين الله يسلم به سني فإنا جعلناها إنا جعلنا الشجرة الزقوم mun sanya wannan itaciya ta zaƙumu fitinatan mun sanya ta ta zama fitina wasu la'an da jarraba ne ahli dalalati jama'a buta kasa aka ce lamma sami al-kuffaru zikra shajaratu zakum da kafirai suka ji an batun wannan itaciya ta zakum qalu sai suka ce kai ta yakunu fin nari shajara ya za a yi a cewa an samu wata itaciyar da ke tsira cikin wuta alhali wannan tuhriku shajara alhali kowa ya sani wuta tana kona itace ya za a yi an wannan magana ce wadda ba hankali bai dauka in ji kafin wa kana abu jahal ya kunu li ashabi abu jahal fir'aun hadhihi al-umma sai yace wa mutanansa atadruna mazdaqu wai ko kun ta abin da abda ummu dinga da muhammadu ke ambatawa inna huzumudu wa samru ai da kashi ne da dabino da al'ada su makiyaya akan tatsu madara wa da kaka zube kwai ka soya ya zama cimaka haka suka wa madarar raƙumma sai ana tsatso su sai a soya ita ake ce ma a zubudu sai ya ce musu wannan da ƙungu da kujin muhammadu yana cewa wannan soyayyen madara da dabino mai ma'ana su ne a zaƙumu ba wata zaƙumu in ba wannan ne yake nufi da wannan ƙarya ta maganar manzo Allah aka ce sun ya a tibihim sai ya zo musu da wannan dakashi ya zo da rabilu ya ci wa yaqulu lahum tamassaku hadha alladhi yukhawifuna biyu muhammad ku ci wannan zakumin shi na muhammadu ke tsoratar da bodi Allah ya ce to wallahi da ya zata ba haka ne bisa aka ce innaha innaha shajaratun takhruju fi asfil ja'im Allah ya ce wallahi ku ba ita ce wato da kashin madara ba ko ba ita ce da bilo ba a'a Allah ya ce innaha lalle ita shajaratun wata ita ce ya ce tambutu fi qari jahannama tana kirwa ne a tsakiyar wutar jahannama sun mahiya mutafarri'atun biha sannan ta yi refu a cikin wutar jahannama don haka nan duk abin da aka ce bala'in zafi ke jirar da shi to shi ma bala'in da ya kai bala'in cikin bala'in zafi take kira ta yi rastawa da duka ice ke ke rasta ko ina Allah ya ce musu wallahi jahannama bala'i wuta jahannama ke kirar da wannan itace Allah ya ce ɗal'uha. Ɗal'uha ta annahu ru'usu shayaƙi. Allah ce ‘ya'yan itacensa shi ne ɗal'uha, ai samaruha ‘ya'yan itacensa ka annahu ru'usu shayaƙi. Ya yi kama da kanun ‘ya'yan aljanna. Aka yi tamsilin gari da gari. An san baka san wani kan ‘yan aljanna amma cikin hankalinka ka ɗauka duk wanda an kai aljani muni gare kowa yana gare aljani ya bayyana gare shi zai hirgi saboda ya san wasu irin idanu gare wasu irin akaihu gare wasu irin kahoni gare to sai saboda ya zauna cikin zuciyarka ka san aljannu wata halitta ce mai muni sai aka kamanta maka wutar jahannama da kamun shaidanu dama za ka kaddara kan shaidan wani botaccen kai na gare shi yasa da mutum ya haukace saboda aljanu za ga ya yi botaccen gashi ya suke ba wanki ba shacewa ba kitso saboda yanzu aljanu sun shige shi kaga dole ka kaddara wato shi shaidan kamar nan ba masu kyau na sai Allah ya samanta maka ya ga itacen wutar jahannama abin da ya yayi kama da kamun yayan aljanna mutanahilkum saboda karamin muni wal basha'ati قال ابن كثير ابن كثير إنما شبهها برؤوس الشياطين Allah ya kamanta itaciyar da komi ‘ya'yan itacen da kanun shaidannu, wa in lam takun ma'arufatun inda al-muqaddabina ko da yake kanun ‘ya'yan aljannu ba sananne abu ne ga wanda ake labari da su ba. Li annahu qad istaqarra fi nusus anna shiya'i na qabihatul manzara. saboda ya tabbata ya zauna cikin zukatan mutane cewa shaidanu masu munin halitta ne sai su aka kamanta musu abu mai muni da abin da suka kaddara cikin zukatan su mai tsananin muni Allah ya ce bayan sun ci wannan itaciyar فإنهم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الله يقول فإن فإنهم لليسوا كافرين معنى فإن هؤلاء الكفار لشدة جوعهم saboda ganin yiwuwar da za su tashi ita gobe kiyama mun daruna ilal akali min ha a ci da samu cin wannan itaciyar hatta a min habudu nusayt sai wato cikunan sun cika da ita fa hiya da amuhu ita ce abincin su wa fakihatuhum ita ce kayan marmarin su badala rizqi ahli jannati akasin arzikin da Allah ya tana da ya aljanna yace wa fil hadisi ya zo a cikin wani hadisi wanda ya zo daga so ya sunan tirmidhi kuma yace hasanun sahihu yace law anna qataratan min az-zaqum qatarat fi bihari dunya dalle da ido guda daga watan abin nan itaciyar zaqum guntu guda daga itaciyar zaqum ya faɗi cikin gulaben duniya la afsadat ala ahli al-ard da dukkan shi makan mutane da abishan su ya lalace ido guda ya ƙillo daga cikin itaciyar da ya faɗi cikin gulabin duniya da dukkan ci maka su da ruwansu ya lalace babu abin da da sauraron ada ya ji daɗi ya ce to fa kaifa bi man ta kunu amuhu abadan ya nan wanda wannan ta ce ta zama abincinsa a abada ya azabtu ko bai azabtu ba Allah ya ce bayan wannan summa inna lahum la summa inna lahum alaiha la shawban min hamim Allah ya ce summa inna lahum alaiha la shawban min hamim sannan suna da wani garwaye na ruwa masu tsananin zafi bayan sun ci wannan itaciya ai summa inna lahum ba'da ma tabi'u minha bayan sun ci itaciyar sun koshi wa galabahum al-adashi sai ishira ta kai musu ko kaka da iya kishira ta kai musu ko'ina sai a ɗebo ruwa masu tsananin zafi sai a ba su shi ne aka ce suna da wani abin da za a garwaya musu ita da wasu ruwa masu mugun zafi a min ma'in harin kadin ta hararar tuhumi wanda zafinsa ya cike ƙarshen kowane irin zafi ku sha bu hidda mu sai a garwaya shi da wannan abinci nasu na zaɓo yajtami alahum bayna mararatin da kuma domin ya tattara gare su tsakanin mugun tsananin ɗacin da aka iya itaciyar zakum wa hararatul hamili da kuma tsananin zafin waɗannan ruwa ta dalilan ya azabin don a ƙara tsananta azabar da wuta Allah ya sa ba mu cikin shi Allah ya ce to bayan shi fa summa inna marji'ahum inna marji'ahum najlal jahim Allah ya ce in suka ci wannan itaciyar suka sha wannan ruwan sun na inna marji ahun la ilar jahimi sannan makoma su ila daraka ta jahimi zuwa ranguna wuta mai tsananin kuma bukatun ilhaya ne ya ce alhamir mukarib jahim shi wannan ruwan mai zafi wajen wuta mai tsananin kuna ya ce fahim yura dunar hamima ana kora su a gangarar da su bayan sun hita kamar sun yi wuki sun ci itaciyar da sai a gangarar da su ku sha ruwa mai tsananin zafi sannan a koma da su cikin wuta mai tsananin kura don haka yan uwa wannan tsoratarwa ne ubangijin ya yake mana cewa kada mu ɗauki wannan rayuwar ta duniya ta ruɗe mu har kai kanmu ga mummunanci maka cikin mummunan mazauni Allah ya ce abin da ta aka yi musu wannan azaba saboda ni innahum alfaw abaa هم ضالين الله يشهد بعيد بنا بعد ذلك يسوع بس وما ربك بظلام للعبيد ومن جدي كبير ذلك تبعين إنهم ألقوا آباءهم ذلك سبر سلطة magabatansu suna batattu ai wajaduhum ala sun sami magabatansu bisa gabata fakata dawmin kai suka yi koyi da su wannan koyin da suka yi ga magabatansu akan bata shi ya kai su ga wannan mummuna kasa don haka duk mutumin da ke kishin gargajiya da ke kishin wanda uwa da muka isko waye da kakanni karshen sa in bai yattara ba ya zama mai dawama cikin wuta a cikin wutar nan har abada saboda saboda in kace kai abin da uwaye ka isko kenan ko dai sai suke ko ba daidai ba kai ka yarda kai koyi su ba ka yarda da shari'ar Allah madaukakin sarki ba to wanda bai yarda da shari'ar Allah shi ya fi gane ma abin da ya gada ana yi gidansu ai gado wani kai da kuka ka san ba gado kwarai wani uba ne maka na wani uba ne ɗan bori na a jahiliyar da muka kai su ko ba haka ba wani uba ne boka na wani uba ne malamin cibbu na malami na amma na cibbu malamin da ke ba karo sa'a ya ba ɓarawo sa'a kuma ya ɗauka addini ya shi kenan cikin wadda hanyar sai ka ce ita ce za a gadon ka dole sai ka riƙe a kanta to wannan gadon baya da kyau yasa Allah ce da kuka ji an ce an kai su ta ba ganin ta suna an kai dalili Allah ya ce innahum alfa'a ba'ahum dali sunan ki magabatan su suna batattu ya Allah ya ce fahum fahum ala asarihim yura'un Allah ce fahum ala asarihim yura'un sai suka waye gari a kan gurabu waɗannan magabatan suna gaggawa Haifahu hmm. sai yi yusri'una fi ittiba'i qudahu suna gaggawa jan bin takunsu min gairi dalilin ba su tambayar dalili kawai duk da su is kuma gabatan su hakan ga to shikenan shi a kuke in ka ce magana ba daidai na su to imalan fatau haka suka wuce sun ka bana imalan na gujiya su malan kaza duk ba su san kuskure na ba ku yanzu ko a gane kuskure na don haka zai ta gaggawa ya rike wannan abin ko da kuskure na kafa hujja da dai suwa ne su a kai ne, to babu wani da zai to hujja cewa nan ba gaskiya bane Allah ko ba haka ya kana bane ta ya ga damu ya batar da wanda yaso ya shirya da wanda ita ita bata ana ba ta nata fatara na rashin wa'azi ga karatu ga komai amma ba ya shirya da mutane shi mu ba mu san hijabi gaba ɗaya ba mu san hijabi ba tsakani da Allah duk wanda ya tashi irin 58 daga ba haka nan zuwa 60 zuwa 70 ya san gidansu bai isko ana ko ko matan malami ta fari ta lullu ba zame ta haka ta ɗauki gunsun su kada bayan amma dai ba a kai hijabi kuma akwai karatu amma ga shi nan cikin risala ga shi nan cikin qur'ani amma duk da haka nan fatara faci su bi'a gurbata ta kai a bar aiki ga addini to in biya ta gurɓata aka bar aiki abin shikenan sai ka ce duk da biya ku ta gurɓata shikenan ba ka bin shari'a sai bai ka bi abin da ka isko wa yana yi laifi ne wanda yake iya kai mutum da saboda da an ce Allah ya ce kace to mun sani ai amma to kana son amma ba ba mu jike to in ka ce ba ka bin shari'a ka hidda kanka zama bawan Allah mai da'a ka mai da kanka jirarren bawa shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce sai suka yi gagga zuwa bin gurabin magafansu min gairi dalili wala burhanin babu dalili babu hujja mujahid ya ce shabbahahum bil harwalati an kamanta su ta gaggawa kamar yusuf isra'an na harshe kamar wanda ke gaggawa kai da abu saboda ba su sauraren dalilin kowa ba su sauraren hujja kowa ba su sauraren wa'azin kowa kawai su wallahi sun kai dari ba wanda zai yana musu abin suka samu ana yi a garin shi Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wala qad dhalla qablahum wala na dhalla qablahum aktharul awwalin Allah ya ce su waɗannan shawa. wala qad wallahi dhalla qablahum aktharul awwalin mafi yawan magabatan su suwaye gari akan ba ai dhalla qabla qaumika ya Muhammad a gabanin mutane ko Qurayshawa a kasarul al'ummar madiyat al'ummomin da suka wuce mafi ya bacewa sun kai amma kuma ba a zalunce su ba Allah ya aiko musu mai gargadi shi na yace wala kada arsalna wala qad arsalna fihim mundirin Allah yace wallahi arsalna fihim rusulan kathirin mun aiko musu manzanni masu yawa yukhawifunahum min azabillahi waɗanda ke tsoratar da su ga azabar Allah walakinnahum hultama da gayyi wad dalal sai dai sun doge wasu bisa ƙarin hali da ganganci suka doge akan bata da kuma isa girman kai kamar yadda Allah ya ce wala kada ba asna fi kulli karim wala ba بعثنا في كل قبر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله نعم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ألا تبع سجويته فمنهم فمنهم من هدى الله أما ومنهم من شقت عليه الضلالة ألا يكفي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين شيني ألا أنا نتعمل شاء والله تالله ما أيكا مسمى صدرك بعض رسو هكا ننفذ كذا an aika musu masu gargaɗi masu yawa sun sauratar da su daga hushin Allah da azaba hmm. amma dai wasu su suka yi akan bata da tsaurin kai hmm. da shi na Allah yake fanzur kai duba kai fa kana aqibatul munzari hmm. ya aqiba waɗanda aka gargaɗi suka gibi fitun daga mutane annabi mu shi a farkon ba annabin da aka aiko da gargaɗi ya an makoman mutanensa makoman mutanensa سون حالتا اللہ یا فدا سورت الفرقان چه وقوم نوح لما کذب الرسول وقوم نوح لما کذب الرسول اغرقناهم وجعلناهم وجعلناهم جن للناس آية وأعتدنا أعجبنا للظالمين عذابا أليما فشينا هنجر وأنم fanzo kai fa ka kalli waɗanda aka aiko masu gargadi suka yi imani na farkon su mutane annabi ne Allah ya ce mutane annabi kallasu lamma kazzabur rusula lokacin suka ta manzanni a garaka nahu Allah ya ce munta ruwa ƙasa ta bulbula sama ta ba da ruwa Allah ya ce har ruwa ya kai inda muka nutsar da su wanda ya hau duki duki bai keratar da shi wanda ya hau ice ice bai keratar da shi wanda ya hau gina gina ba ta tarin kai da ruwan sama da ruwan ƙasa suka game kai da suka ba komi adda girma kamu arba'in hmm. sun haɗe komi sai sun ba shi kamu arba'in don haka sai muka gumi da su kaga nan Allah ya ce ka kalla ni a aƙiba kar ka kalli yau kalli aƙiba waɗanda suka ƙaryata sun more kan ka ɗauka a yau kana da dama rayu ɗin ka rayu banza ne in ka kwaikwayi hanyar mutanen banza abin da ya same su zai same ka shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ka duba ka gani ni a aƙiba waɗanda aka wa gargaɗi aka tsoratar da su fushin Allah ba su ji tsoron Allah ba fanzur ya muhammadu kaifa kana masiru amri haula ya makoma al'amarin wadancan almukazzibin masu karyata alam nuhlikum shin ba mu halakar da su ba wani sayyirin ibratan ibada muka mai da su abin lura ga bayi ainihin musu hakan da Allah ya ce subhanahu إلا إلا عباد الله المخلصين الله يسي أما ban da bayan Allah waɗanda suke tsarkakakku tsaftatattu ai lakin ibadan lahil mu'mini da sai dai bayan Allah mu'minai Allah na kallasahum Allah ta'ala bi da'atihi waɗanda Allah ya tace da yi domin masa biyayya fa na najaw min al'azab su kan Allah ya tiratar da su daga azab kaga ko lokacin da annabi Nuhu aka aiko shi da aka aiko azaba Allah ya kawo sun shiga jirgin aka tsaya yayin lodin mutane da suka yi imani cikin jirga ne da iyali fasuluk fiha min kulli zawjayn ghayn wa halaka hatta idza jaa amruna wa sa'arat an-nur fasluk فيها نعم فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قدير هذا وانا لا قال الله يكي بام تبور النار تبور Allah ya ce maɗaukakin sarki na sa'i zafar da tannuwa kai da aka kai ruwa ya cika garuruwa ya cika gidaje har sai da aka waye gari kan da aka take al'ada ka hitar da wuta sai da tana bulbula da ruwa Allah ya ce in ka ga kan da na bulbula da ruwa to nan ka gane lokacin halakar da su yayi fasuluk fiha ka sanya cikin jirgin nan taka min daga kowane irin nau'in mutane ko nau'in dabbobi ko nau'in aljannu ko nau'in tsuntsaye ko nau'in akwari ka sanya kowane nau'i na miji da mace ba a halaka sannan ka ɗauki iyalin ka ka saka ciki amma illa man sabaka alaihim kawu sai wanda magana kalima Allah ta waje ba akan shi ne cewa kafiri ba ba a tseratar da shi kuma ɗanka guda yana daga cikin kafirci to sai fashi shi kan kakkafanya shi Allah ya ce sai muka halakar da su baki daya to shine Allah ya ce ba mu labari ya ce illa ibadallahi mukhlasin sai muka keratar da bayan Allah tattu waɗanda Allah ya tace domin masu biyayya ba innahum qad najaw min al su kan sun kera daga azabar Allah komi wa da bala'i ya taho to mumini yana da riba Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaiba ya tace la ta'muruna bil ma'ruf wa la tamhawunna 'anil munkar ay la yushikanna anna Allah yab'ath alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum yace wallahi za ku lazimci umurni da abin da aka sani da umurni da abin da aka sani shari'a da hana aisha ko kuma kun yi kusan Allah ya gane ku da azaba ku roki Allah sai kun gaji Allah ba zai karba ta ce to in za a yi halakar na wasili musalihun ai akwai mana karta da wasu yi ba ya manzo Allah ya ce mata na'am wa ma'ahum illa anna Allah ya basuhum ala niyatin sai dai Allah zai tayar da su gobe kiyama kan niyoyin mu'mini ya tashi akan imanin sa fajiri ya tashi akan fajircin sa amma in hukuba ta to Allah yana iya game mu'mini da fajiri in hukuba ta to yanzu rashin ruwa ya to zai game wannan na kwarai da wannan ba na kwarai ba in kashe kashe ya taho za a hada hada mutanen kirkin cikin cikin su ciki to amma wannan mumini abin da ya sami zai zama fara da daga daraja shi ko injiniyar mutum zai zama mai azaba ta farko kahin can Allah ya ci wala nuziqannahum wala nuziqannahum من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم نعم لعلهم يرجعون لا ينجروا ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى والله za mu tattauna musu azaba kama kusanci a ita ce duniya wannan duniya ba su huta za su yi asarori za su ji wuya za su wahala to duk wahalar da sun kai ba su da lada ba ta kanka da zunuban su wannan duka abin da ya sami su na ɗan kaɗan ne ga abin da ya sami su shi ne Allah ya ce a gabanin azaban nan babba ta kiyama don haka na amma shi mumini ni irin wannan ta same shi Allah zai kankare mai zunubansa Allah zai ba shi ladar wahalar da ya yi Allah zai mai upgrading cikin mutane kin don haka nan imani yana da fa'ida duniya da lahira yana tseratar da mumini daga wahalar duniya da ta lahira ko da ya same ka ba zai zama ma bala'i ba zai zama ma kankara ta zunubai daga daraja a gurin salihan mutane wannan ƙarshen abin da aka ambata mana kenan na kissar kafin jirarru da hukuncinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala kada na da na wala na da na فلنعم المجيبون ثم شرع في بيان قصة نوح عليه الصلاة والسلام نعم الله يشهد موسى النبي نوح عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء المرسلين فرفع النبى عند أكايكو الشريعة الله يكفي سبحانه وتعالى ولقد والله نادانا نوح حقيقة النبي نوح يا كرايب يا روكي متيمة كامي fa ni'mal mujibuna ma dalla da aka ce muna masu karba ba wa billahi ina rantsuwa da Allah Allah ya ce laqad ka bina nuhun hakika nuhu ya neme mu taimako lamma kazzabahu qaumuhu lokacin da mutanen su suka karyata shi Allah ya ce fala ni'mal mujib ma dalla da aka ce muna muka karba kiran da nuhu ya muna nan kiran da nuhu ya rabbi ni magalubun fantasir ya Allah ka gani an rinjaye ni an gwada mini karfi an gwada mini yawa an gwada mini karin dukiya an gwada mini karfin mulki an kita an kanki imani da ni yace fantasir Allah ka taimake ni da yace Allah ka taimake ni Allah ya fata na a ba sama iri ma'in mun hamir hmm. sai muka buɗe kofofin sama da ruwa mai yawan mai yawan zuba fa fajjarna al-ard uyuna ita kuma kasa muka ukkuga ta da mare daban-daban fanta kalma'u ala amrin kada kudir bisa ga wani al'amari da aka hukunta ta. to shine Allah madaukakin sarki ce wala kada na ba na nuhu hakika annabi nuhu ya kirayo mu Allah ya ce madalla da aka ce muna masu tarbawa. Mm. Allah ya ce nan take ونجيناه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الله مدفع تركية شيدة كوي كرايم ونجيناه سيمك إذا تبدا شيء وأهله شيء بإيال من الكرب العظيم إذا قبك انتكين نمبر أي ونجيناه ومن آمن معه مكتيرة تبدا شيء بشيء عند عيسى إيمان تارد شيء أهله إيال جدنسا wa atba'uhu da mabiyansa min al muka jeratar da su daga dukewa cikin ruwa قال المفسرون ما تفسير سكتي وكانوا ثمانين سنكسن شي متون ثمانين ما بين رجل وامرأة tsakanin namiji da mace mutum tamanin na aka kwaka cikin jirgin bibi shekara ɗari tara da ana wa'azi amma mutum tamanin dai sun ka gane da Allah ya faɗi da kanta cikin karatun Allah na cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi sai mutane ƴan kaɗan na saurin kan mutanen na ya ba shekara ɗari tara da <laughs> shi ya yasa magana a kan can suratun nuri yana ce rabbi ni da autu qaumi laila wa nahara qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wani haram. ma kuma falam yazidhum du'a ya Allah ta ga na kirayen mutane na dare da rana aikin wa'azi ne kai dare yana ƙari mini cikin aikin wa'azi Allah rayyini na mana yana ƙari mini cikin aikin wa'azi ya Allah amma kuma kai ya falam yaziduhum du'a'i kiran da yake musu bai karan da kuma illa firaran fa sai ƙare musu ne gudu su kai kai su lullube kai iya tosai kai mutum sai sa gane ne ya lullube ka gane kowane to shi ne shekara ɗari tara da hamsin Allah hukunta halakarsu ya faɗa mai ya nuhu innahu lam yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tasta'in bima kanu ya'malun nuhu Allah ya ce mai nuhu kai hakuri gaskiya mutane ka babu mai saki imani sai wanda ya riga yayi wanda duk bai bai an yi zuka kan su ba su imani kada kai bakin ciki ga abin da suka aikata maka na izini kada kai bakin ciki shikenan an yi zuka kan su to kaga nan duk da an faɗa bai babu mai imani shi yasa shi ko yake rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dai yara Allah ya musu murmuriyo kada bar kowa ko da mai raya gida guda Allah ta kabari saboda innahum إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا الله تكبر كوا تبر كبر سباق هيك إذا أنت باب من إيمان ما إيمان Mm. duk sauran rayuwar da za su yi ba ta imani ba ce da waɗanda Allah ya ci sai mutum mani su kaɗai ne da Allah bai kamata mu goge ma Allah ba yanzu mai wa'azi za su biya tara shirgin mutane wanda suke rasa bi annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam karamin yaro sai haka yana tare da jama'a masu yawa ga ba annabi babba mm. wanda Allah ya yabe shi kwarai daga cikin alkur'ani amma ya yi wa'azi mai yawa shekaru masu yawa ba a gane ba kai ashe kai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wa ja'alna zurriyatahu huwa ja'alna zurriyatahu humul baqin Allah shi mun sanya zuriya nan ta annabi Nuhu sune ke wanzuwa ai wa ja'alna zurriyatan nuhi humul ladina baqaw fil ardi suna wanda mutane akan kasa ba da halaki kauni bayan alakar da mutane قال ابن عباس عبد الله بن عباس يكي أهل الأرض كلهم من ذرية نوح mutanen ƙasa gaba ɗaya ko ina suke da farare da baƙaƙe da jajaye da ƙanana dukkan su daga zuriya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zalika wannan kuwa li annahu lamma agaraqal lamma agaraqal lahu nafa lokacin da Allah ya halakar da mutane fi ne a cikin wannan ruwan da aka sake a na sama da ƙasa aka ce wani januhu sai nuhu ya tsere wa man kana ma hu fi safinati da waɗanda aka tare da cikin jirganya tanasalan nasu waɗannan mutanen da ya ɗiba sai suka yi ta ha min auladihi salatu daga sa guda uku mm. samun sa guda samu wa hamun da hamu wa yafusu da yafasu su ne suka yi zuri'a mai yawa shine Allah ya ce wata rakana alaihi fil akhir wa tarakna alaihi fil akhir Allah ya ce mun bar ma annabi nuhu kyakkyawan yabo cikin mutane karshe hmm. ai wata rakana alaihi sana'an hasanan fi kulli ummatin ila yawmil qiyamah mun hmm. mun bar cikin kowace al'umma har zuwa ranar tashiyar kiyama don haka Allah ya ce salamun salamun ala nuhin fil alamin Allah ya ce gaisuwa daga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala hmm. aminci kaga ai gaisuwa aminci ce ko hmm. in ka ce mutum salamun alaikum aminci ya tabbatar ka ce aminci daga halaka aminci daga gobara aminci daga rashin laya aminci daga wahalar duniya aminci daga biya tabbatar maka wa ne shi na Allah ya ce shi yau shi ka gaida nuhu da kansa salamun ala nuhin fil alamin aminci ya tabbata sallama mm. jinjinawa ta tabbata kan annabi Nuhu cikin talikan duniya mm. Allah ya jina ma annabi Nuhu saboda hankulinsa da an gare shi Allah ya ambace shi kan sama innahu kana abdan shakura Allah ya ambace shi bawa ne mai yawan godiya sai a buge shi a buge sai ya so mai iya kaya sai alhamdulillah ba ni ba raba da imani na barai da an karaba ni da shi shi sa Allah ya ce innahu kana abdan shakura mm. saboda komai an kai mai Allah ya fa gode ni ni zama da wani bawa Allah mutum ya sanyi na ana ce mai Ahmad na gode ko ni an kai mai sai ce na gode kaji ko ni ka faɗa mai yana cewa na gode kaji sai wata rana ya gaya aliyu wata mahaukaciyar da aka yi nan birnin kan ya taho daga gonza ko albashi ya taho bincikawa sai ya gane ta cikin mota tana ɗaukar kashin mutane tana ci ya gane ta sau ya kama shi mutum ne wanda da imani sosai yanzu yana abuja sai ya fiye sosa na burodi zai fiye mika mata ta ce a'a ba ka bari har dare yayi nan ka saba ka ka saba tawa ka saushe ni lugu maci amana kuma yau da rana ka saka ka tawa ka ce za ka tawa to wallahi ba ni an ka burodi ka bari sai dare yawa da ka saba ka kawo ni da dare so ka taushe ni zai yi tsaye sai wani mutum ya ce mai mallaya ce ta hiyar ta wala ga ya iska ta kowa ya san baka tausar ta da hiyar ta ce yau kan ban gode ba a <laughs> ya ce yau kan ya ce yau kan ban gode ba nan ɗaya ka samu ahmad ya ga <laughs> ya ce to wallahi yau kan ban gode ba <laughs> sai <laughs> ne annabi ne abdan shakura ne mai godiya duk abin da ya sami ta ce alhamdulillah jefa haka aka so mumini ya zama hmm. in ka ji daɗi ka ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihati na gode ma Allah nan da ni'imata abin da cewa abu suke cika in baka ji daɗi baka ce alhamdulillah ala kulli halin na gode ma Allah bisa ga kowace halayya da samu kai saboda yana yawa wannan abin da ya same ka kamar sharri ne amma yana yawa gurin Allah alkhairi ne ina fatar an gane zin usaimin ne gyaru ta cikin abin da sharhin ta gari da salihina an yi abin nan abin da hilin jirgin su yace sai mutum ya biya kuɗi ana lodi sai ce shi fa bai je sallah an ka ce sallah sai ka hiki wahalan haka kuka kuna kuna gwada ma kuwa sai ci shi wallahi sai sai yana sallah ko da yake kama sallah dawo jirgi ya tsira sai zauna cike da bakin ciki ya gami fuska sai dai bayan minti goma sai an an jirgin ya faɗi a babbaki sai ci yada ga Allah ya ce Allah na gode a shi wani bayin da an kai mai tashi alkhairi to so da yawa wuri abu zai same shi kamar sharri a idon duniya amma alkhairi ne a can gurin Allah madaukakin kanci ina fatar an gane to shi ne na aka ce kowane halayya ka ce ka ce Allah na gode in ka ji daɗi ka ce na gode Allah bisa da nimar da kai mini in ko ba daɗi ba ka ce na gode cikin kowace halayya na samu kai na na gode ma to shi ne Allah madaukin sarki bayan ya faɗi cewa shi annabi Nuhu wato zuriya su ne suka zama wato suka cika duniya Allah ya ce muka bar mai kyakkyawan yabo cikin kowace al'umma Allah ya ce amincin Allah ya tabbata daga Allah zuwa ga annabi nuhu. ai salamu adirun min Allah ta'ala gaisuwa mai kamshi ta tabbata daga Allah madaukakin sarki wal khala'i kuma da sauran talikai ala nuhin bisa ga nuhin baƙin kuma wannan dannan aminci da wannan yabo ya tabbata mai wanzuwa ne Allah da wani bisa ga wanzuwar duniya biduni in kidayin yabo annabi nuhu bai yankewa har abada abada Allah ce ba nuhu kadai ba inna kadhalika inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce haka sakamakon ga masu kyautata aqida su kyautata ibada su ta mu'amala hmm. duk mutanen suka hada kuɗi da Allah ya bari su zarta zai ci gaba da kula da su da darajanta su kun gani ga su ibnu taymiya na sun shekaru da rasuwa hmm. ga su imamu malik na sun shekaru da rasuwa ga su imamu shafi nan sun yi shekaru da rasuwa ga su albani nan sun rasu ne ba amma har yanzu ba bar kullu a karanta littafin sai musu kyakkyawa addu'a musu Allah yake kai ma ka zama mai koyi ka zama cikin masu kyautatawa saboda kyakkyawan sakamako Allah yake yi ga masu kyautata haka za mu jaziman ahsana min al ibadi haka za mu yi sakamakon mu ga wanda kyautata cikin bayi nubuki lahu zikira za mu wanzar da ambato aljamila mai kyau ila akhir zari har zuwa karshen zamani Allah ya ce shi annabi nuhu innahu innahu min ibadina almukhlasin innahu min ibadina almu'minin Allah madaukin sarki ce innahu shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam min ibadin al-mu'minin yana cikin bayin mu'minai shi imani wata man kaba ce ta daraja duk wanda aka ce ya kai ga darajar mu'mini ya kai ga darajar da annaba su ke kanta kana mukhlisan fil ibadat fil ubudiyyah mai ikhlasi ne cikin ibada ga Allah kamilul imani mai cikakken imani wanda kini yana da cikakken yaqini aka ce Allah la ta kalimata an kawo dalilin wannan girmamawa mai daraja bisa bi ne min ulil insan saboda yana daga cikin ma'abuta kyautata sun ma'allala kaunahu muhsinan bi annahu kana abdan mu'minan saboda ya kasance bawa ne da imani sai ya karfi da Allah zahara li jalalati qadari imani don a bayyana muna darajar girman imani wa asalati amrihi da kuma kasancewa imani abu ne mai tushe shi na akan imanin nan na annaba suka tsere mahalaka kuma da imanin nan na suka samu kanyo kai ma ƙarfafa imanin ka ɗan uwana ƙarfafa imanin ki ya uwata kina samun kanyon nan da annabawa suka samu da Allah gurgudun imanin ki da gurgudun halayen ki na kai mm. shi ne aka ce wannan waje alad duniya mamlu'atan min zurriyati aka sanya duniya tana cike da zuriya annabi nuhu tabqiyatan li zikri don a wanzar da ambaton sa ke tafi alfil fil alamina ga halittan talikai Allah ya ce daga baya summa agarqana summa aghraqna al-akhirin Allah ya ce sannan summa agarqana al-akhirin sannan muka halakar da muka nutsar da waɗanda suke kafirai hmm. allazina lam yu'minu bi nuhin waɗanda ba su yi imani da annabi Nuhu ba tukan bai muka halakar da su an akirihin daga na farkon su har na su ba wanda ya kera hmm. falan nubqi minhum ainun tadruku ba mu wangar da ido guda da ke kiftawa ba wala zikirin wala asarun ba mu bar ambaton kowansu ba kuma ba mu bar gurabun ba har da gidajen su muka muka nan narke bayan wannan kisa da annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu aka ce summa shari'a ta'ala fi bayani kisati Ibrahim daga nan sai Allah ya kira da mu zuwa kisa annabi Ibrahim alaihi salam fa qala sai ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim نعم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين نعم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم نعم فتولوا عنه مدبرين تبارك الله الرحمن نعم كيني متى كمي jibin Allah madaukin sarki ya kai muna tsawon rayuwa ya ba mu iko abin da makaranto da dai Allah ubangiji ya amfane mu da shi mm. Allah yana kawo mana kisa annaba da ya ƙara darme zukatan mu da faɗa mana duk wahalar da muka gani in muka daure wa da suka daure za mu kai ga gaci za mu kai ga inda suka kai ga nasara da ɗaukaka da tsere mu mahalar ko da mun ga cikin duniya akwai damuwa to kada mu kada mu bar addini kada mu yanke da Allah mu daure mu rike Allah za mu kai ga gaci insha Allah da annaba su kai ga gaci Allah muna roƙon ka ba mu ikon dauriya a abin da gaskiya wannan za mu dasa karatun mu aya sai Allah ya tamna ina mai cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum